barkanku da zuwa wannan tasha ta ta action hausa series a inda muke baku tarihin kano da kewaye wato kasar kano a inda wani lokacin kuma za mu shiga har wasu kasashen misali kasar katsina kasar kano wato kasar zazzau da dai sauransu a inda yanzu muna cikin garin kano muka bara tarihi na wasu daga cikin mahimman gurare mun fara dai inda muka baku tarihin kofa ta farko wato kofar kansakai sannan kofa ta biyu ita ce kofar waika sannan kofa ta uku ita ce dangwai wacce kuma a yanzu ake kiranta da kofar dawanau sannan muka je kofa ta hudu wato kofar lunkwi wacce kuma a yanzu ake kiranta da kofar ruwa sannan muka je kofa ta biyar ita ce kofar mazugal wanda a yanzu ma mazugal din ake kiranta da shi sannan kuma yanzu muka je kofa ta shida wato ita ce kofar adama kofar dagaci a yanzu kuma wato kofar wambai bayan kofar wambai ne inda muka je kofar hanga kofa ta bakwai kenan inda a yanzu kuma za mu tashi a kofa ta takwas wato kofa ta takwas ita ce kofar gyarta wasa ita ce kuma ake kiranta wato da kofar tuji, ita wannan kofa ta gyarta wasa wacce ake kiranta da kofar tuji tana nan daidai gidan marigayi galadiman kano alhaji hamidu bayero rimin kira daya daga cikin kofofin kano tsofaffi a inda za mu ci gaba da wannan kawo muku kofofi yadda abubuwan suke tun a wancan lokaci da kuma sauran abubuwa za mu ba ku tarihin menene yasa ake yin kunne biyu menene yasa ake yin amawali me yasa aka kwashi gidan sarauta ya zama babba bayan da ƙananu ne tun da aka fara da gidan makama wato asibitin kuma hasiya baya da shi ma gidan sarauta ne da a yanzu kuma ake cikin wato babban gida wato na sarauta na jihar kano a yanzu dai za mu ci gaba daga inda muka tsaya to a wannan lokaci dai sarkin kano usman giji masu kowa ya sani da cewar ya naɗa ɗansa wato yusa a matsayin sarautar makama wato mai kamawa sarki aiki kenan inda bayan an baro kofar hanga aka ci gaba da hakan gwalado ana ɗibo ƙasa daga cikin wannan kofa ana fito da shi ana yin tattaka wato wannan kasar ana zuba wato ciyawa ana saka makuba da dai sauransu a taka ta don ta yi kwari idan aka yi sai kuma a zo sai a yi tubali idan aka yi tubali sai a zo a ringa jerawa masu gini suna gini masu hako kasa suna hakowa masu kwasuwa daga cikin rami suna kwasuwa ana fito da ita kasancewar dai a wancan lokacin akwai jakuna sosai babu doki amma ana yin ayyukan ne da irin su kwando makirbi don durusu da dai sauransu wanda ake ɗiban wannan ƙasa kuma ake ta gina inda wato yusa ya ci gaba da gini har ginin ya biyo ta cikin wato gazargawa inda da ya zo daidai wani waje sai ya tsaya bayan ya tsaya sai ya sha ta waje sai yasa aka gina wato kofar gari wacce ita ce kofar gyarta wasa ko kuma a ce kofar tuji kasancewa tana da suna guda biyu wannan kofa wato ta gyarta wasa aka gina ta aka shafe ta aka karbo wato kyaure daga gidan sarauta kyaure mai faɗi mai kyau na ƙarfi aka zo aka saka wato wannan kyaure sannan yusa wato makaman kano dan gidan usman giji masu dan warisi jikan bagauda na uku ya kirawo mahaifinsa inda mahaifin nasa ya taho daga gidan sarauta bayan sarki ya zo wato ya ga wannan sabuwar kofa da aka yi wacce yusa ya jagoranci magina suka yi ta da sarkin kofa bayan an mata sarkin kofa sai kuma aka sa mata suna wato wannan kofa an sa mata suna gyarta ne a wannan lokacin inda shi sarkin kano usman giji masu shi yake zuwa ya sa mata wannan suna wato shi gyarta wasa shine babban dan adama kuma dan guzami ne mahaifiyar gyarta wasa ita ce hanga hanga kuwa 'yar gagiwa ce yayin da gyarta wasa tare da matarsa kawaye 'yar gimbar jadu suka gangaro daga gidansu na kan tsaunin dala suka yi ƙaura suka sakko gabansu kudu maso gabas suka zo daidai tsakiyar sararin shahuci a wancan lokacin da daddan lokaci zamani sararin shahuci surkuki ne daji ne to shi gyarta wasa shi ne ya kafa wannan wato gari na gazargawa wato shi gyarta wasa shine kuma mutane suke yi masa kirari da cewa tuji kafi noman tsuguni inda shi kuma yake amsawa da kirari inda yake cewa yunkuri masomin tashi yaro ko ka mutu idan ka yunkura ka tashi wannan shine kirarin da ake wa tuji a wancan lokacin saboda haka sarkin kano usman giji masu dan warisu jikan bagauda ya sa mata wato kofar gyarta wasa ko kuma kofar tuji dai sunan mutum ɗaya ne a wancan lokacin a shekara ta 1118 miladiya shekaru fiye da 800 kenan da samuwar wannan kofa wadda babu ita a yanzu an gina ta a kusa da gidan marigayi ga lajiman kano alhaji hamidu bayero rimin kira an ce gyarta wasa ya haifi 'ya'ya maza da mata da yawa Daya daga cikin yaran nasa wato a cikin yaransa guda uku na farko dai shine kawon ƙari na biyu shine barbushe na uku wato ƙanwarsu mace ce ita turunku sunanta dukkansu wa'annan 'ya'yansa ne kuma wacce wato ta haife su ita ce gimbar jado shi gyarta wasa sana'arsa ita ce noma ira da kuma wato farauta tun daga gidan bagauda na madatai abinda ya yi sararin shahuci asibitin birni babbar hanyar zuwa kwari kwarin gogau Abin da ya bi ta rimin kira durmin iya kasuwar rimi da ya kasai har makarantar shahuci da ta shekara waɗannan su ne gonakin da gidaje mulkin gazargawa a wannan daɗaɗɗen lokaci zamani dai ba a yi garin kano ba balle zuwan bagauda daga nan ginin ganuwar birni da har gwalalo ya ci gaba zuwa gaba wato ya yi gabas maso kudu kaɗan makaman kano yusa yana nuna ma'aikata ginin ganuwar birni ya miƙa ya biyo ta cikin rimin wato ta kududdufin bayan gidan sallama ta makarantar kurmawa daga nan ginin ganuwar birni da hakan gwalalo ya tafi da nisa ya bullo ta gabas da gidan kurkukun kano na yanzu da kududdufin kan karofi kuma kan karofi durmin zungura kofar nasarawa har kuma kwalli wani ƙauye wato babba da gonaki da gidaje na maguzawa ana kiran wurin talautawa shi ma duk yana cikin irin wayannan wurare duk dai tsofaffin wurare ne wanda a wancan lokacin ba a ma sami wato kano ba inda hakan ta dinka ci gaba ana ci gaba da ginin ganuwa wacce wasu ƙofofin a yanzu babu su inda a wancan lokacin akan sami wasu su kawo hari kuma su yashe mutanen gari da dai sauransu kasancewar a lokacin jarumtarka da 'yan tsafe-tsafenka su suke kai labari da karfin arzikinka saboda haka a wancan lokacin aka dinga yin abubuwa daban-daban idan yau kuka fara haɗuwa da mu a wannan channel namu na action hausa series to ku danna subscribe ku danna alama kararwa don ta sanar da ku daga zarar mun dora shirye-shiryenmu sunana nura action fatan alkhairi